يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تعالى في محكم كتابه ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله إن تقوى الله تعالى هي الالتزام العبد بأوامر الله التزام العبد بما أوجب الله عليه وبترك ما نهاه الله عنه إن التقوى يا عباد الله هي أن يتجرد العبد لربه عز وجل وأن يخشاه ويطيعه في المنشط والمكره عباد الله إن الله سبحانه وتعالى يضيف التقوى تارة إلى نفسه ويضيفها تارة إلى إقابه وعذابه ويضيفها تارة إلى مكانه ويومه كالقيامة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم ويضيفها تارة إلى إقابه واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للمتقين أعدت للكافرين ويضيفها تارة إلى يوم القيامة وهو يوم العقاب والعذاب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فحينما تضاف التقوى إلى الله سبحانه وتعالى فمعناه أن يخشى الله أن يخشى العبد ربه ويعظمه ويتقي سخطه وغضبه وإقابه فالله سبحانه وتعالى أهل لأن يتقى ويحذركم الله نفسه والله سبحانه وتعالى أهل للتقوى وللمغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة فهو أهل للإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة والإجلال فالتقوى يا عباد الله لا تعني مجرد نبرات مجرد خطرات القلب ولا مجرد نبضاته وإنما تعني تعظيم القلب لله عز وجل واستحضار عظمته والوقوف عند حدوده فإذا كان قلب العبد مليئا بتقوى الله عز وجل فلا بد أن تتحرك فلا بد أن تتحرك أعضاؤه وجوارحه بطاعة الله عز وجل وترك معاصيه هذه هي التقوى حقيقة فأما من ادعى التقوى وهو مجرد عن العمل فهذا إنما يوهم نفسه وليس على وليس على دعواهم شيء من الدليل فالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى جعل الأعمال الصالحة قرينة للإيمان فمن ادعى الإيمان ولم تصدق ولم تصدقه جوارحه ولم تصدقه أعماله فهو كاذب في في في دعواه فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول في غير ما آية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقرن التقوى بالإصلاح فقرن التقوى بالإصلاح وهو الأعمال الصالحات عباد الله قد يدخل في التقوى وفي في مفهوم التقوى الكامل فعل المندوبات وترك المحرمات يقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فجعل الله سبحانه وتعالى التقوى هي أعمال البر كلها هي أعمال البر كلها من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وإنفاق المال على ذويه ألا مستحقيه فهذه هي التقوى الكاملة وقد وعد الله سبحانه وتعالى المتقين وذكر من أوصافهم إنفاق المال في السراء والضراء وكذب الغيظ والعفو عن الناس قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المتقين فجعل كل هذه الأعمال وهذه الأوصاف دليلا على تقوى أصحابها إذا التقوى ليس مجرد دعوة يدعيها العبد ولا تصدقه أعماله عباد الله اعلموا أن للتقوى ثمرات يكتسبها العبد في الدنيا والآخرة من ذلك تأييد الله ونسره لعبده المتقي تأييد الله ونسره ونسره لعباده المتقين قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن ثمرات التقوى يا عباد الله حماية الله سبحانه وتعالى ووقايته لعباده المتقين من كيد الكائدين ومكر الماكرين يقول تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ومن ثمرات التقوى الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة واتقوا الله لعلكم تفلحون ومن ثمراتها أيضا حصول رحمة الله لعبد حصول رحمة الله لعبده المتقي يقول تعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون ومن ثمرات التقوى ومن ثمرات التقوى يا عباد الله تحصيل الهداية التي هي سبب كل الخير التي هي سبب كل خير في الدنيا والآخرة قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ومن ثمرات التقوى عباد الله حسن العاقبة فالله سبحانه وتعالى يجعل عاقبة المتقين حسنة في الدنيا والآخرة قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال موسى لقومه وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقال تعالى واصبر إن العاقبة للمتقين وأكبر من ذلك كله أكبر من ذلك كله أن الآخرة لا تكون إلا للمتقين أن دار الآخرة ونعيمها لا يكون إلا للمتقين قال تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ثم تكون النهاية والجزاء الأوفى للمتقين هي, الجن هي جنات النعيم قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هكذا جعل الله سبحانه وتعالى نهاية المتقين أن يدخلهم جناته التي تجري من تحتها الأنهار إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari hira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin littafinsa yake cewa abinda yake cikin sammai da wanda yake cikin ƙasai duka na Allah ne Allah ce wa laqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum kuma haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda muka ba su littafi gabaninku haka nan kuma mun muku wasiya anittaqullah na cewa ku ji tsoron Allah Allah ce idan kuka butulce kuka kafirce to ku sani lalle abin da yake sammai da wanda yake ƙasa don na Allah ne mulkin ne halittar sa ne kuma bayin sa ne lalle Allah ya tabbata mawadaci ne kuma shayebo ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya tsoron Allah ta kawa ta zama ita ce wasiyarsa ga mutanen farko da na ƙarshe saboda ita ce tsanin samun komai da bawa yake fata yake ƙaunar ya samu a duniyarsa da lahirarsa in aka ce tsoron Allah ko aka ce ta ƙawa ana nufin bawa ya riƙe wato dokar Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye ta ya tsaya inda Allah subhanahu wata'ala ya shata masa kada ya tsallake bawa ya zamanto mai bin umarnin Allah ne da aikata ayyukan da ya wajabta masa mai barin abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa wannan shine gundarin taqwa kuma ita ce taqwa ta wajibi ta dole ne a same ta tare da kowane musulmi kowane mu'mini da zamanu a aikace yana nuna tsoron Allah tsoron Allah ba wani abu bane da yake kunshi a cikin zuciya kadai ba a ganin tasirinsa akan gabobin mutum dole ne idan mutum ya zan mai tsoron Allah ne to ya kasance a aikace ana ga alamar tsoron Allah ana ga alamar takawa tare da shi shi yasa Allah subhanahu wataala ba inda ya faɗi imani sai ya gwama shi da kyawawan ayyuka saboda a san cewa ba wani abu bane da yake tsaye a zuciya kadai amma ayyuka su saba masa idan ya kasance bawa yana da awar kawa wato yana da awar shi mai tsoron Allah ne amma kuma ayyukansa sun sha bamban da ayyukan masu tsoron Allah to babu shakka wannan yana rudin kansa ne yana da awa ne ta ƙarya wacce ba za ta amfane shi bara da gobe kiyama akwai da yawa wanda zaka ji suna cewa ai tsoron Allah a zuciya yayin da mutum zai yi wata aika aika zai saba wa dokar Allah a gaya masa cewa abin da kake yi ya saba wa umarnin Allah ya saba umarnin manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce maka ai tsoron Allah a zuciyarki sai mace ta fito ba cikin sitirar da Allah subhanahu wataala ya umarci mace mu'mina ta fito a cikin ta ba sifira sitira ta kamala idan aka ce ya kike irin wannan shiga sai ta ce ai tsoron Allah a zuciyarki wannan magana ce da shedan yake jefa ta a cikin zukatan waɗanda ya ciri ya ribace su yayi nasara akan su tsoron Allah idan akwai shi a zuci to babu shakka za a ganshi a aikace ya bayyana a cikin aikin mutum da maganganunsa da dukkan wasu mu'amalolinsa za a ga alamar cewa eh akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsa amma yayin da mutum yake ketare iyakokin Allah sannan yayin da awar tsoron Allah to wannan babu shakka yana rudan yana rudar kansa ne yana wato wahalar da kansa ne Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin littafinsa cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba kawai ku fuskantar da fuskokinku gabas ko yamma ba ku yi ibada shine tarin alkhairi walakin birra man amana billah tarin alkhairi shine mutumin da ya imani da Allah yayi imani da ranar lahira yayi imani da mala'iku yayi imani da littattafai yi imani da annabawa sannan ya ba da dukiyarsa ya ciyar da ita akan yana son alahubbihi duk da yana son dukiyar amma ya bayar da ita ga makusanta ya bayar da ita ga marayu da miskinai da matafiya waɗanda guzurinsa ya yanke musu wa'atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was da waɗanda za su roƙa wa fir riqab ko ya bayar wajen fanso da fursunonin musulmi sannan ya tsayar da sallah ya bada zakka sannan da masu cika alkawari idan sun ɗauka wal na bi ahdihim idha ahadu sannan wasabirina fil ba'sa'i wad dharra <coughs> da waɗanda suke yin wato haƙuri da juriya a lokacin da suke cikin talauci ko lokacin da suke cikin rashin lafiya ko matsuwa ya zamanto masu haƙuri ne da juriya Allah subhanahu wata'ala ce to waɗannan su ne suka yi gaskiya wato suka faɗi gaskiya a cikin duk da'awar da za su yi waɗannan kuma su ne masu tsoron Allah shi kaga tsoron Allah bai taƙaita akan fadar baka ba kawai sai da Allah subhanahu wata'ala ya zano wasu ayyuka yace to wani ayyuka ne na masu tsoron Allah hakanan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sakamakon masu tsoron Allah wanda ita ce aljannar da faɗin fadin sammai da ƙasa sannan ya bada sifofin masu tsoron Allah din Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga gafara ta musamman daga ubangijinku wa jannatin arduha as-samawati wal ardh sannan da wata aljanna wadda fadinta shine fadin sammai da ƙasa uiddat lil wanda an tanade ta ne don masu tsoron Allah sai Allah ya bada masu sifofin masu tsoron Allah din ci alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wanda suke ciyar da dukiyarsu a cikin yalwa ko a cikin matsatsi a cikin takuruwa suke daukar dukiyarsu su bayar dan Allah wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas masu hadiye fushi masu yi wa mutane ainihin afuwa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutanen da suke masu ihsani masu kyautatawa kaga ubangiji subhanahu wataala bai takaita sifofin masu tsoron Allah da cewa a zuciya suke ba sai da ya faɗi wasu ayyuka na kwarai cewa waɗannan su ne ayyuka na masu tsoron Allah shi yasa mai tsoron Allah ya fi kowa tausayi ya fi kowa ihsani Allah subhanahu wataala yana cewa an ta'fu aqrabu littaqwa ku yi afuwa ya fi kusa da tsoron Allah wato zai fi kowa afuwa to babu shakka wanda ya fi kowa kusa da sifanta da sifar ta tsoron Allah sauraka tsoron Allah aiki ne da bawa zai yi ya kiyaye laifuffuka ya kiyaye abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta masa ya yi kokarin lizimtar abin da ya wajabta masa khallil zunuba saghiraha wa kabiraha zat tuqa wa'mal kamashin fawqa ardi shawki yahzaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa wani bawan Allah yake cewa ka bar zunubi da babba da karami wannan shine tsoron Allah kai watsi ka fita sha'anin zaifuffuka manya da kanana ce zaka tuka wannan shine tsoron Allah ka rika tafiya da taka tsantsan a rayuwarka ta duniya kamar mutumin da yake tafiya a gurin da yake cike da kaya sai kasance yana tafiya yana taka tsantsan don kada kafarsa ta fada cikin wannan kaya ce la tahqiranna saghiratan kakkare na laifi kankan duk kankantarsa innal jibala min alhasa duwar watsu da kake ganin manya manya dinnan asalin sa ɗan salin su tsakunkuna ne tsakuwoyi ne suka hadu suka zama manyan duwatsu saboda ka kakkare na laifi kaga kamar babu komai idan kayi mumini yana girmama laifin da yayi duk kankantarsa yana ganin girman sa saboda wannan shi zai sa ya ji ya wato yana ƙoƙarin kaucewa laifuka domin yana ganin girman wanda ya saba wani ɗan uwa musulmi mu tsoron Allah yana cike da amfanin nuka alfanu da bawa zai samu na tsoron Allah a duniya da lahira Allah subhanahu ta'ala yana bawa masu tsoron Allah yana ba su ainihin ƙarfafa wato yana ƙarfafa su yana ba su nasara a cikin rayuwarsu ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ku ji tsoron Allah kuma ku sani Allah yana tare da masu tsoronsa abinda yake nufi yana tare da su ma'ana nasararsa da goyen bayansa da ƙarfafarsa da ƙarfafa gwiwarsa yana tare da masu tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun Allah yana tare da masu taqawa waɗanda kuma suke masu ihsani haka Allah wanda Allah yake tare da shi to babu bakin ciki babu damuwa tare da shi la tahzan inna allaha ma'ana kakkai damu kakkai bakin ciki Allah yana tare da mu to wannan yana daga cikin alfano da mai tsoron Allah yake samu yana daga cikin alfano da mai tsoron Allah yake samu kariya da ubangiji zai bashi saboda takawarsa zai kare shi daga kaidin masu kaidi da makircin masu makirci ubangiji subhanahu wataala yana cewa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a idan kuka yi haƙuri kuka kuma kiyaye dokokin Allah wato kuka yi taƙawa Allah ce la ya zurrukum kaiduhum shay'a kaidun su ba zai cutar da ku komai ba wato duk irin makirce makircen da makiya za su kulla maka ba zai yi tasiri akan ka ba matukar zaka jure kai haƙuri matukar kuma zaka ji tsoron Allah wannan alkawari ne daga ubangiji Allah kuma baya saba alkawarinsa haka ne yana daga cikin amfano ko alfano na tsoron Allah na taƙawa shine samun babban rabo mutum zai rabauta a duniya zai rabauta a lahira Allah subhanahu wata'ala yana cewa wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ko wala Allah tuflihuna kwa samu babban rabo haka nan Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsoron Allah wani tsani ne wata hanya ce wani kadarku ne na kaiwa ga samun rahamar ubangiji subhanahu wata'ala Allah yana rahim yana yana wato jin kan bawansa idan ya kasance mai tsoron Allah ne Allah yana cewa wattaqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah ko la Allah za a yi muku rahama yana daga cikin alfano na tsoron Allah wato bawa zai samu shiriya zai samu shiriya wanda ita shiriyar nan ita ce sababi na samun dukkan wani alkhairi a duniya da lahira idan bawa ya samu shiriya to bawa ya gama ya samu duk abin da yake bukata na ya rayu rayuwa mai wato mai cike da ni'ima a duniya mai cike da kwanciyar hankali ya kuma samu rayuwa cikakkiya a lahira Allah subhanahu wata'ala yana cewa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ce wannan littafi babu kokonto a cikin sa shine alqur'ani sai Allah ce hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah wato masu tsoron Allah su ne suke samun shiriyar da take cikin alqur'ani wanda babu tsoron Allah a cikin zuciyarsu shiriyar alqur'ani ba ta amfana su haske ne amma ba za su yi tafiya a cikin sa ba za su zabi tafiya a cikin duhu su barka hasken da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin littafinsa hakanan Allah subhanahu wataala yana cewa hadha bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil lace wannan bayani ne ga mutane sannan kuma shiriya ce sannan wa'azi ne amma lil ga masu tsoron Allah kai yana daga cikin babban ta tagomashi da tsoron Allah yake haifarwa ake haifarwa bawa a rayuwarsa shine zai samu shiriya da take cikin alkur'ani mai girma haka ne yana daga cikin abin abinda bawa yake samu na tagomashi a sanadiyar tsoron Allah wato takawa ubangiji subhanahu wataala zai masa kyakkyawan ƙarshe dukkan yadda al'amari ya kai ya komo sa ba zai zama mummuna ba sa zai zama kyakkyawa annabi Musa alaihi salam yana ga wa mutanansa yayin da ainihin fir'auna ya sako su a gaba shi da zabaniyawansa da zabaniyawansa wajen azabta su da kama su da daure su da bautar da su annabi Musa alaihi salam Allah yake gaya mana yace ya qaumi ya qaumi ista'inu billahi wasbiru wa iz qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru sai ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanansa ista'inu billah ku nemi taimako wajen Allah sannan wasbiru ku yi hakuri innal arda lillahi yurithuha man yasha lalle kasa ta Allah ce kuma yana gadar da ita ga wanda ya so wal aqibatu lil muttaqin karshen al'amari kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah haka nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin ce wancan ita ce gidan lahira da muke bayar da ita ga waɗanda ba sa neman girman kai a doran ƙasa ba kuma sa neman barna aikata barna a doran ƙasa Allah ce kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah a wani gurin Allah subhanahu wata'ala ce wasbir fa innal innal aqibata lil muttaqin kai hakuri lalle karshen al'amari kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah shi kaga taqwa yana daga cikin alfananta shine wanda ya rike ta to babu shakka karshen sa zai yi kyau ba zai ga mummunan karshe ba yana daga cikin sakamako na taqwa shine samun tsira ranar gobe kiyama samun tsira ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala yayi alkawarin zai tserar da waɗanda suke da taqwa a nan duniya kuma zai tsirar da su a lahira wa yunajji Allahu allazina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su'u wa lahum ya zanu. Lace zai tsirar da waɗanda suka ji tsoronsa suka kiyaye dokokinsa da ayyukan da suka yi la masu as wani mummunan abu ba zai same su ba ya zanu na ko ba za su yi bakin ciki ba haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa dukkan wani dan adam sai ya ƙetare siraɗi ya ƙetare wuta siraɗi wata gada ce Allah subhanahu wataala zai gicciya ta akan wutar jahannama da kowa zai ƙetara ta gurgudan aikinsa Allah subhanahu wataala ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma yunajji Allahu thumma yunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya Allah ce babu wani daga cikin ku sai ya bi ta kan wuta wannan wani hukunci ne na ubangiji da ya riga ya zartar da shi ya tabbatar da shi ba za a ja ba ja da baya Allah ce sai kuma mu tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah thumma nunajji allazina taƙau sai mu tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nazaru zalimin fiha jithiya mu bar azzalimai a gurfani a cikin wutar jahannama saboda haka babu hanyar tsira daga tsira na gobe kiyama sai takawa sai riƙe tsoron Allah a nan duniya don haka tsoron Allah yana ɗauke da aƙiba mai kyau babbar aƙibar da tsoron Allah yake ba wa ɗan adam shine gaba ɗaya Allah ya ce lahiran mata su ce dan duniya ubangiji subhanahu wataala yana ba da ita ga kowa watakila ma ya ba wa kafirai fiye da yadda zai ba wa muminai domin shine rabansu na duniya amma lahira wanda raban lahira wanda zai same shi shine kawai mai tsoron Allah shi sa Allah subhanahu wataala bayan ya faɗi duniya da yadda yake bada ita ga waɗanda suka kafirce wa Allah ƙarshe sai cewa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid duniya. duk waɗannan abubuwa da kuka ji jin daɗi ne na duniya wal akhiratu inda rabbika lil amma lahira a wajen ubangijinka tana ga masu tsoron Allah wato su kadai ne zai bawa lahira sannan ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana aljanna wanda shine ƙarshen makoma da duk wani mumini yake so ya samu kansa a cikinta Allah ce aljanna ta masu tsoron Allah ce cewa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id za a kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah ba da nisa ba hadha ma tu'aduna li awabin hafiz wannan shine abin da ake muku alkawarin zai samu dukkan wani mai mai da al'amarin sa ga Allah mai kiyaye dokokin Allah wanda ji tsoron Allah man khashiyar rahmana bil ghaib wanda ji tsoron Allah duk da baya ganin sa da sa. baya ganin ubangiji da idansa amma ya kiyaye dokokin Allah a fili da boye a boye da bayyane cetil man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib wanda ya kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron Allah bil ghaibi ba tare da yana ganin sa ba sannan ya zo da wata zuciya mai da al'amarin ta ga Allah subhanahu wataala Allah ce urkhuluha bi salam ku shige ta da aminci zalika yawmul khulud wani rana ce ta dawwama duk wanda ya shiga gidan da ya shiga to ya samu gidan zama na har abada lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid Allah ce duk da suka ga dama suke so a cikin aljanna to ya zama nasu ne Allah zai ba su kuma mu ne zamu ƙara musu ma akan abinda basu nema ba to ubangiji subhanahu wata'ala yayi tanadin gidan aljanna amma lil uiddat lil an an ta ne kawai للمتقين كما سوران الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين التي إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكوائب أترابا وكأسا دهاقا التي ودن سكي, سكي ما سوران الله suna da ainihin babban rabo a ranar gobe kiyama suna da aljanna mai cike da ainihin lambuna mai cike da kayan marmari mai cike da inabi mai cike da ainihin ƙoramar giya ubangiji subhanahu wata'ala zai musu irin wannan tanadi Allah subhanahu wata'ala ya ce innal muttaqina inda rabbihim fi innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir lalle masu tsoron Allah suna cikin aljannatai sana suna da koramu waɗanda suke gudana ta ƙarƙashin aljannatai ɗin fi maq'adi sidqin suna a wani mazauni na gaskiya inda malikin muqtadir gurin wani mai sarauta cikakkiyar sarauta shine Allah muqtadir mai iko akan komai saboda ka tsoron Allah subhanahu wataala shine gatan da bawa zai yi wa kansa a nan duniya shine gatan da zai yi wa kansa a nan duniya rayuwarsa ta duniya tai kyau sannan rayuwarsa ta lahira tai kyau ya ubangiji subhanahu wataala ka ba mu tsoronka a asirce ko a bayyane ubangiji subhanahu wataala ka nuna mana ayyukan da za su kara mana tsoronka ubangiji subhanahu wataala ka sanya aljanna ita ce abin fafutukan mu ko da yaushe sanya tsoronka shine a gaba sama da tsoron kowane mahaluki اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله